إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا <clears throat> من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بعد كراتمه a wannan littafi mai tarin albarka na tsariƙus na nihayatul alam nihayatul alam na sheikh muhammad ibn abdurrahman al-arifi babban malamin aƙida a jami'atu sa'ud a can birnin riyadh a ƙasar saudiya wanda jami'atul maliki sa'ud wanda mun gabatar da karatuttuka ina jin 20 ko 19 20 yau shi na karatu na 21 masha Allah mun yi karatuttuka 20 yau shi ne karatu na 21 a wannan masallaci ta masjid abi huraira masjidin salafiya mai lamba ta uku a wannan gari na biyu unguwar shan ɗan fulani garin jihar borno a yau muna daren talata daren biyar ga watar hudu watar april ko abrilu miladiya na da shekara dubu biyu da goma sha shida ta zo daidai da daren ashirin da bakwai ga watar a jama'a da misali hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da bakwai a karatunmu na ashirin daidai mun tattauna a kan mas'alar dujjal wanda ina jin karatuttukanmu ya kai uku yanzu duka muna fafatawa akan bayyanar dujjal karatu na sha takwas da sha tara da ashirin to yau karatu na ashirin da ɗaya har yau ba mu kammala da bayanin dujjal ba kenan a babin dujjal ɗin yau karatu na hudu kenan a dududu karatu littafin ko gaba ɗaya yau karatu na ashirin da ɗaya karatu na makon da ya gabata karatu na ashirin a kan matsaloli mun tattauna tashe-tashe hankulan da za su bayyana da abubuwan da za su faru kafin bayyana dujjal karancin larabawa manya-manyan yaƙoƙi da cin kustantiniya da yaƙi da kuma katse ruwan sama a shekaru uku da kuma yawaituwar fitinar ahlas da sarra da duhaima da kuma bayyanar makaryata talatin da za su yi da'awar su ne mahdi ko za su yi da'awar annabta kai mun tattauna yayin dujjar zai bayyana mun tattauna sababin bayyanarsa don mun ce zai fushi ne a fushin sai ya bayyana eh dujjal din lokacin da Allah ya kaddara zai shigo duniya sai ya fushi in yayi fushi sai ka kaca da aka daure shi da shi